Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alih wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa mu da wannan lokaci ina mana fatan alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya shiryar da mu. ya tabbatar da diga-diganmu a kan addinin musulunci da kuma sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. A ‘yan uwa kama yadda muka yi bayani a lokuta daban-daban da suka gabata, cewa waɗannan ‘yan ɗariƙa musamman ‘yan ɗariƙar Tijjaniya suna amfani da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da suka rasa hujja. lokacin da suka rasa dalili lokacin da aka ƙure su suka kasa ba da amsa kan tambayoyin da aka yi musu na ilimi an yi karatu cikin abin da shehunansu suka rubuta an fito da aƙidu na shirka aƙidu na kafirci marasa alaƙa da musulunci cikin abin da shehunansu suka rubuta an bayyana musu yanda aƙidunsu suka ci karo da aƙidun addinin musulunci sun kasa ba da amsa sun gaza ba da amsa sun kasa fitowa su amsa tambayoyin da aka yi musu na ilimi sun kasa cewa komai kan abin da aka karanta cikin maganganun shehunansu babu abin da suka zaɓa sai su yi amfani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don su ƙulla wani makirci da zai jawo hankalin al'umma shine kawai abin da yake faruwa wannan kuma ba ƙaramin wato wasa ba ne da kuma raini ga fiyayyen halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da rashin da rashin sanin darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan rashin sanin daraja ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma rashin sanin matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a ce ka ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana amfani da shi don biyan bukatunka na karan kanka wannan ba karamin laifi ba ne wannan ba ƙaramin laifi ba ne cikin addini ya zamana lokacin da ka rasa hujja ka rasa dalili ba ka da hanyar da za ka buka fita sai kai amfani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka jawo hankalin al'umma don ka kulla wani sharri da haka wannan shine cikakken batanci ma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine batanci wannan shine rashin sanin daraja ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ce ka dinga amfani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don biyan bukatunka ka dinga amfani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ka rasa hujja lokacin da ka rasa dalili lokacin da ta kare maka sai zamana da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka yi amfani dan ka cimma burinka yan uwa wannan wasa ne wasa ne da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da haka yan tijaniya mu shawarar da muke baku shine ku bar wannan magana da kuke yi ku dawo in za ku iya tarar mu ku tare mu a inda muke ja in ja da ku ku zo mu zauna da ku mana kan abin da muke karantawa cikin maganganun shehunnanku cikin littattafanku ku zo mana a shirya mana zama dan a yi hukunci tsakaninmu da ku cikin abubuwan da shehunnanku suka rubuta na shirka na kafirci menene zai sa ku dinga amfani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuna ƙarya ga al'umma me zai sa ku dinga amfani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuna ƙarya me zai sa ku dinga amfani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuna yaudara me zai sa ku ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun wasa me yasa kuke wasa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴan uwa dole ne mu ja hankalin waɗannan mutane kuma mu ja kunnensu kuma mu faɗakar da su kuma mu nuna wa al'umma yanda 'yan ɗarika suka mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasa in ba haka ba wannan kalma da suke maimaitawa ‘yan uwa musulmi ba ta da nauyi a harshen duk wani mumini? Ka buɗe baki ka ce an zagi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan maganar kaɗai nake muku magana. Wannan maganar ba ta da nauyi a bakin duk mumini da yayi imani da Allah da manzansa? Maimaita wannan maganar yana masa daɗi? Yana jin daɗi yana jin kuma cewa babu nauyi? ya dinga ambatawa yana shela cikin kasuwa an zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har hakan ya zama wani kasuwanci ne ma da yake amfani da shi don cimma burukansa duk inda ya gagara duk abin da ya gagare ka ka kasa dan tijaniya sai ka koma kana maimaita kalmar an zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda baka san darajar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam da haka yan uwa dole ne a yi waɗannan bayanai kuma dole ne a yi wannan faɗakarwa don jan hankalin al'umma baki ɗaya waɗannan mutane suna wasa da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna wasa da sunan ma'aiki kuma suna amfani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don biyan bukatun ɗariƙunsu da shehunansu duk wanda ya shige musu gaba suka kasa samun hanyar da za su bi su faɗa da shi to mataki guda ɗaya suke ɗauka shine su san sharrin da za su ƙulla a ce ai an zagi manzan Allah wannan wasa ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da ka gaza kawai sai ka koma kana kana kana faɗin wannan magana dan ka tara wa kanka al'umma ‘yan uwa babu zancen zagin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ‘yan tijjaniya ne da suke jin daɗin faɗin ita wannan kalma ɗin kawai. amma babu inda aka yi ɓatanci ga manzan Allah ko aka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar ce kawai suke jin daɗin faɗin ta kawai shine suke maimaita ta kawai amma babu abin da aka faɗa idan ba abin da ya zo cikin alkur'ani ba cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ko ya yi wafati wani a cikin alkur'ani ne ya innaka mayyitun wa innahum mayyitun ai qur'ani ne wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum ai qur'ani ne ai Allah subhanahu wataala shi yace afa in mata abubakar ne siddiq allah ya kara masa yadda ranar wafatin manzan allah sallallahu alaihi wasallama a ranar ya hau kan mimbarin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kadimata ya kalli sahabban manzan allah dukansu kuma a tarihi ba a taɓa yin masu ƙaunar manzan allah irinsu ba Ya ce musu man kana ya abudu muhammadan wanda muhammad yake bauta yau muhammad ya mutu akan mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a gaban sahabban manzan Allah Abubakar wanda ya fi kowa kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan mimbari yace mai bautar muhammad yau muhammad ya mutu Ya ce wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamutu wanda kuma Allah yake bauta to Allah rayayye ne baya mutuwa to wannan maganar a yaushe ma wani malami ne a tarihin musulunci duka ya ce nan an yi batanci ga manzan Allah an ce Muhammad ya mutu ina mata muna fahimta ina so ku gane cewa yan tijjaniya ne suke jin daɗin maimaita wannan kalma kawai suke kuma kasuwanci saboda sun ga mutane suna cikin ƙungurmin jahilci suke kasuwanci da wannan magana da suke maimaitawa a ko'ina amma ya kamata a ce al'ummar musulmi mu ɗauki matakin kai ƙararsu wajen jami'an tsaro mu ɗauki matakin gurfanar da su a gaban shari'a don a daina mana wasa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don wallahi ni dai na gaji da jin wannan kalmar cewa an zagi manzan Allah ina jin nauyinta ina jin nauyin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a dinga haɗa shi da kalma ta zagi ɗinnan. ina jin nauyin wannan ni ta bangare na da haka ya kamata a ce mu ɗau mataki akan 'yan Tijaniya duk wanda ya fito ya sake yin ƙoƙarin yin kasuwanci da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ƙarya yana cewa an zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalma mai nauyi to mu gurfanar da shi gaban shari'a a daina wasa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in zaka zo mi sabanin mu da mu da kai dan tijaniya ka zo mi sabanin mu da kai ka zo ka kwaci shehunnanka kawai a hannun mu zaka iya in za ka iya kawai ka zo ka kwaci shehunanka a hannunmu mun tabbatar da kafircinsu da shirkarsu ba su da alaka da musulunci in za ka iya kwatar su ka zo ka kwace su amma ka ɗauko mana sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana shigo mana da shi faɗan da yake tsakaninmu da kai ɗan tijaniya wannan wasa ne da manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallama wannan wasa ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka duk abin da muka faɗa mu yana cikin alkur'ani duk abin da muka faɗa yana cikin alkur'ani cewa taimako daga Allah ne shi kadai Allah ne ya ce wa man nasru illa min indillah taimako daga Allah ne shi kadai wahdahu la sharika lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hau kan dutsen safa sai ya ce sai ya ce alhamdulillahi sai ya ce la ilaha Allah wahda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hau kan dutsen safa sai ya ce la ilaha Allah wahda sadaka wa'da wa nasara abda sai ce wa hazamal ahzaba wahda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama imamul muwahidina shugaban masu tauhidi kenan masu kadaita Allah shine annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da ya hau kan dutsen safa lokacin da ya fatuhu maka sai ya ce la ilaha illallah wahda ya ce babu abun bauta bisa ga gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai sai ya ce sadaka wa'ada Allah ya gazgata alkawarin da ya yi wa muminai wa nasara abda Allah ya taimaki bawansa shi kaɗai. sai ya ce wa hazamal ahzaba wahda Allah ya rusa kungiyoyin mushrikai shi kadai kaga manzo Allah cewa nasara abda manzo Allah ya ce ni ma Allah ne ya taimake ni to ya ana gaya muku cewa taimako daga Allah ne kuna faɗa gashi kuma magana ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ana karantar da tauhidi hankalinku yana tashi wato za a rusa kasuwancinku da kuke yi na bautar da musulmi ga shehunnanku? kun san wannan magana ƙarshen ta ya zo tunda ana karatun tauhidi an faro tun daga kan annabawa da mala'iku cewa dukkaninsu babu wanda ake bauta koma bayan Allah wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba an faro tauhidi an girko karatun tauhidi tun daga farko fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an yi bayanin cewa shi ma la yamliku li nafsihi naf'an wala darran yanda yazo cikin alqur'ani qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah cikin suratul a'raf kenan a cikin suratul yunus ita ma qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah gurbi biyu Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa al'umma shi ma karan kansa bai mallaka wa kansa amfani ko cutarwa ba bare ya mallaka wa waninsa shi ma wurin Allah yake nema Allah ta'ala ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah Allah ya ce munafukai in ba ku taimaki manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama to Allah ya taimaka masa iz akhrajahu allazina kafaru saniya sunaini lokacin da kafirai suka fidda shi daga maka a karo na biyu idh yaqulu li sahibihi lokacin da yake cewa abokinsa Abubakar ne Siddiq idh huma fil ghari lokacin da suke cikin kogo tare la tahzan yake cewa abokinsa la tahzan kada ka samu damuwa inna Allah ma'ana Allah na tare da mu Allah zai taimaka mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana neman taimakon Allah ne duk wanda ya nemi taimakonsa koma bayan Allah ya yi shirka ya fita daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama addini na mushrikai addini na kiristanci addini na bautar annabawa koma bayan Allah ina fata muna fahimta shi ma bawan Allah ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa kirista layyastan kifal masihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatul muqarrabun Allah ya ce musu shi kansa annabi Isa baya kyamar a ce shi bawan Allah ne wurin Allah yake nema Allah yake bauta lan yastankif almasihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatu almuqarrabun wa man yastankif an ibadati wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a fa amma alladhina istak fa amma alladhina istakbaru wastankafu fa amma alladhina istankafu wastakbaru fayu'adhibuhum adhaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira Allah ta'ala ya ce annabi Isa baya kyamar a jingina masa bautar Allah subhanahu wa ta'ala baya kyamar wannan to bare kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi annabi Isa a wurin Allah ya fi annabi Ibrahim a wajen Allah ya fi dukkanin annabawa matsayi da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowa cika siffofin bauta ga Allah ina fata muna fahimta kun ga shi min babu aula kenan a ce layyastan kifa muhammadun an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatul muqarrabun ina fata muna fahimta da haka yan tijaniya ku shiga taitayinku ku shiga taitayinku kuma ku san abin da kuke faɗa wannan kalma ta ishe mu ta ishe mu wannan magana da kuke nanatawa saboda rashin sanin girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda rashin sanin darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ku dinga kasuwanci da kalmar zagi kuna jingina ta zuwa ga sunan manzan Allah wai ku rasa da abin da za ku yi kasuwanci lokacin da aka ƙure ku aka kai ku ƙasa wai sai da kalmar zagi ku dinga jingina ta ga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kawai abin da za ku iya ku fita wai an sa ku a kwanar da ba abin da za ku yi amfani da shi sai wannan muguwar hanya mummuna sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ku dinga jingina wa kalmar zagi kuna yadawa a gari dan kuna ganin hakan zai sa ku samu supporters za ku samu supporters mutane za su goyi bayan ku su ce ai kaza da kaza da kaza kun san galibin mutane wa inna kasiran minan nasi la fasiquna kun san galibin mutane fasikai ne jahilai ba ilimi babu qur'ani babu hadisi ba ilimin addini babu komai to da haka sai kuka ɗauki matakin tattara wawaye da tattara jahilai don su goyi bayan ku to ina muku mugun albushir cewa ba za ku yi nasara ba ba za ku yi nasara ba kuma da taimakon Allah subhanahu ta'ala za ku ga wannan aiki za ku ga yadda zai koma kanku kuma za ku ga mummunan sakamako sannan duk wata magana ta ta'addanci da kuke yi wannan shine abin da zan rufe da shi duk wata magana ta ta'addanci duk wata magana ta ta'addanci da shehunnan ɗariƙar tijjaniya suke yaɗawa cewa za mu kashe za mu zub da jini za a yi yaƙi za a ɗau doka a hannu za a yi kaza za a yi kashe-kashe za a zub da jini duk wannan magana da kuke faɗa na rantse muku da girman Allah duka muna ta tara su muna adana su kuma za mu kai su gaban jami'an tsaro dama su ne alhakin abin yake kansu duk maganar da shehunanku suka yi ta ta'addanci da duk cewa da kuka za ku tara 'yan daba za ku tara 'yan iska za a zo za a yaƙi za a zub da jini za a kashe wane da wane duka waɗannan maganganu za mu danka su a hannun jami'an tsaro jami'an tsaro kuma za su ɗauki matakin da ya dace wannan shine magana kawai ubangiji ta ala datar da mu waɗannan mutane suna ta shagaltar da mu cikin kwanaki masu falala da haka 'yan uwa nan za mu dakata bari dai allah ya kai mu bayan sallah Allah kuma ya kai mu garin Madina insha Allah ta'ala za ku ga yanda za mu amsa maganganun waɗannan sufaye Ubangiji ta'ala ya datar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh